السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان أحييكم بتحية إسلامية عطرة مباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يومنا تأثير لهدي شاشدة قوة ترى وتر رمضان hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1443 wadda sai daidai da 17 ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara 2022 Allah ya hada mu a wannan masallaci na juma'a mai albarka da ke nan cikin garin tafa na najin jihar kaduna ne ko neja tin to jihar neja ko gauraka karamar hukumar tafa a jihar neja najeriya domin abin da mai gabatarwa ya fada wato mu tattauna wani abu da ya shafi addininmu na musulunci fata na da roƙona ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa albarka a wannan haduwa mu. ikan ya mana ita cikin abubuwan da za mu yi farin ciki da su rayuwar mu duniya da lahira Allah ya sa ta zama sanadiyar ɗaukakar musulunci da musulmai ‘yan uwa masu albarka ina daɗa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa ni da waɗannan fuskoki masu albarka mutanen alkhairi uwaye yannai mataye ƙanne ƴaƴaye da jikoki namu gaba ɗaya waɗanda su ne asalin kowanne alkhairi wato uwaye mata mata Allah ya kara muku albarka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya aikin hajjin ban kwana ya jinjina muhimmancin mata duk inda ya tsaya e khutba ko yi wa'azi ko sanarwa ko faɗakarwa sai ya jinjina maganar haƙƙin mace ko a kula da mace to me yasa manzon Allah sallallahu alaihi sallam yayi wannan saboda ya nuna mana muhimmancin mata har ma akwai inda yake cewa ma akramahunna illa karim wa ma ahanahunna illa layim ba wanda yake girmama mata ya ga su ya ga mutuncinsu ita sai mutumin kirki mai mutunci sai mutumin da yake da daraja sai mutumin da yake da matsayi sai mutumin da ya san kan. da kan ce mace ba mutu ne kirki ba ce to babu kama mace ce kan ce ba ta da hankali to har da babu kafa har da matarka to tun da babu ma ta shiga ciki ai shi kenan magana ta kare sun wura ta kuri kenan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba wanda yake kaskanta mata ya wulakanta su sai kaskantaccen mutum sai wulakantaccen mutum sai mutumin da ba a bakin komai ike ba to shi da yake iya wulakanta mata yan uwa masu albarka hausawa suka ce in an bi ta barawo abu ta majisun to taken lakcan mu kenan a yau ya taken lakcan mu Ya eh, an ji abu ta menene dalilin da isa waɗansu mazaje ke wulaƙanta mata suke ganin su ba a bakin komai ba suke yi musu abubuwa irin waɗannan ba wani abu ne yanwa masu albarka face irin ɗabi'u da halaye da ya kamata matan su yi riko da su a mafi suka yi alarama a cikin alkur'ani Allah yake fasalihatu ko ar-rijal qawwamuna a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am bismillahir rahmanir rahim ar-rijal بما أنفقوا من أموالهم نعم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واهجرون في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا بارك الله فيك الله الرجال قوامون على النساء maza su ne masu tsayuwa akan mata me yasa Allah ya sanya tsayuwar maza akan mata saboda mace tana da rauni mace tana da bukata mace ba ku iya tsayuwa da kanta mace za ta iya zama indifenda ta ce ita ta wadatu gabaran namiji idan babu namijin da zai kula da ita ya kare mutuncinta to za a samu wani kaskantaccen namiji kuma ya ci mata mutunci ya wulakanta amma ko kaka aka samu namijin da zai kare mutuncinta da darajarta to wani namiji kuma ba zai zo ya wulakanta ta ko ya ci mata mutunci ba da haka ne ko ga a musulunci ko ina mace za ta ake buƙatar ta tafi da wani muharrami nata wani mutum wanda zai zama garkuwa a tare da ita wannan mutumin mahaifinta ne kakanta ne wanta ne ƙananta ne babbanta ne ko kawunta ne ɗanta ne ko jikanta ne uwa ba mijinta kada ta tafi babu wani daga cikin waɗannan kuma komai ƙanƙantarsa inda ya mayyaze za ta iya riƙe hannunsa su tafi to ta tafi tare da shi zai zama garkuwa a kanta zai kuma zama garkuwa gare ta zai zama tsaro da aka iyayen da in za ki fita daga gida sai su haɗa ki da ɗan yaro ƙarami ba irin yanzu ba da sai mahaifiya tana neman wance sai karama ƙanwata ta sai ai ka fita ba daidai ba ne Allah yake ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa saboda ne bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd saboda abin da Allah ifi ta sashen su da shi akan sashi namiji yana da ƙarfi namiji dan jidali ne miji dan rigima ne a kanki ba abin da ba zai ba a kanki ba inda ba zai shiga ba barin ba ko da labari wani mutum ne ike neman wata mace ya aure ta tana budurwa Allah bai dafa ya aure ta ba sai aure ta fito izo ya shiga cikin zawarawa ina cikin zawarawanta sai wani ya zo ina neman ta shi ma ba zawari sai amma dan uwansa ne sai ike zagin shi wannan din ita kuma tana son dama wanda aure da auren ba da ta kashe saboda wannan din ta kashe ta fito saboda tana son sa matsalar da ta samu tun da ana wa iyaye da'a sun nuna mata ga wanda suke son ta aura ta haƙura amma wannan da take so ƙarshe sai da ta kaso wancan aure ta fito saboda wannan shi ma har ya yi aure ya haihu da ya ji haka ta fito in take dawowa saboda soyayya ya zo ya shiga cikin zawarawa to sai wani dan uwanta kuma ya fito ina santa sai ta nuna ba ta son sai mahaifiyarta ta fara gaya mata to kin ga wance karki bata zumunci ga wanda ya fito neman ki yanzu idan ba a bashi ba akwai matsala kaza kaza kaza kaza ta in ba na son ki yi haƙuri ni za ki wannan alfarma kaza kaza kaza to wata rana wancan din ya zo don ka zance sai wannan dan uwan nata ya zo sai ya gan shi kawai sai ya zazzage shi kawai sai ta tashi ta shiga gida da ta shiga gida ta ɗauko wuka kawai da ta zo sai ta farke shi ta caccaka mata shi wannan tsohon saurayin nata kuma ba zaurin da take so za tashi yi kwata kokar a sai ya ta mata mai ita tafi gida ki je ki saka kuka ki ce na kashe wani ba fa ne ba baban ta ya fito da gudu mene yake faruwa ita ni ne na kashe wani ita ne ya faru ita kishi ita baba ce na ce kai ma ina ya kashe ka akan yadda na haihuwa yace kwarai a kanta zan ya kashe ka shi kenan da ya bar nan sai ya fi wajen 'yan sanda shi da kansa ya je rikotin ita kisan kai ne kisan kai kai e wa ka kashe abokin neman aure na ya biya same ni a wajen budurwar da nake nema muka yi fada na ina can kwanta cikin jini aka ɗauki mota aka zo aka ɗauke shi aka tafi da shi asibiti aka kai shi Allah ya nufa bai mutu ba ya tashi daga nan daga wajen 'yan sanda gari da iwaye sai aka kai shi kotu alkali sai ce to a kai shi zaman mucin gadi sai abin da wancan yi sannan zuwa yi shari'a sai da aka yi wata bakwai ba a mai shari'a ba tukun ina can zaman wucin gaci a gidan yaji bayan nan aka zo wajen shari'a alƙali yanke masa shekara ashirin a gidan yaji ya je shekara ashirin a gidan yaji ya fito sannan ya zo ya kira babansa ya kira baban yarinya ya kira wa yarinya ya zama ta yin aure shi kuma wancan ya san ba wannan ne ya kashe shi ba ba shi ya buga masa wuka ba shi kuma ya ƙi faɗa da aka zo da suka haɗu aka kira shi wanda aka buga wuka ita wani na an kaji tsoron Allah wane ne ya buga maka wuka ita wani ne ne na buga maka wuka ita a uban ita kai kuma yasa kai haka ita wallahi tsinken da zai soki wance ba na so saboda haka zan iya rasa raina a kan kuna tare da ni da kun tsaya ko kun tashi a gabar abin da na gaya muku na kawo muku wannan labarin namiji ba abin da ba zai iya yi ba a kai maza nawa kake dalilin mata maza nawa suka mutu dalilin mata yawa masu albarka wannan namijin da zai zama garkuwa gare ki ina da muhimmanci kwarai da haka Allah ce الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض saboda abin da Allah ya fifita tsakanin sashensu da sashe namiji ya fi ki ƙarfi, ya fi ki hangen nesa ya fi ki juriya ya fi ki kaza ya fi ki kaza tare da shi akwai wurin da kin fi shi juriya yau ala ramma in damuwa ka sami fiti da yi renon ciki ai da matsala to yaushe za ta fi gona yaushe za ta fi kasuwa yaushe za a je ofis ya laulayi ya uwa uba yunkurin nakuda yunkurin haihuwa a ji adaran ma yana eh, ina kuka adaran ma ka san wannan ranar tilawa ba za ta yi amfani ba fa Allah ka samu cika da imani Allah ya ce wa bima anfaqu min amwalihim kuma saboda abin da suka ciyar daga dukiyarsu namiji shine yake yin wahala kowace ga mace tana ya mahaifi yayi tana kanwa wa yayi tana jika kaka'i tana mata miji yi tana kaka jika yi tana uwa ɗaya yi ita dai kowanne lokaci a cikin ɗaukar nauyinta ake sai an kashe mata dukiya wani ma an faƙo min amwani to sai allah ya kawo gabar da ita ce in mace sai sakaci a wannan gabar to ta samu matsala kenan ta har abada ta dindindin allah ya kawai sai ce salihat kun ga nagartattun mata matan kirki mata na kwarai matan abin kirji da su matan da 'ya'yansu za su so su ɗaga kai a ce waɗannan su ne uwayensu fasalihatu qanitatun masu kunuti abdullahi dan abbas yace kullu qunutin fil qur'ani fa huwa da'a duk alqunut a cikin alqur'ani ana nufin da'a mata nagari salihatu qanitatun masu da'a ne masu da'a matakin farko ga Allah subhanahu wata'ala masu da'a mataki na biyu ga mazajensu ko gabanin nan ga mahaifansu lokacin da suke zaman 'ya'ya masu da'a ne su mata a lokacin da suka zama matayen aure ga mazajensu haka Allah ya sifanta mace ita fasfali hatu tasu mata na kwarai masu kunuti ne masu da'a ne da'a amma da'a ga Allah da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da'a ga mahaifansu da'a ga yayyan biyayyansu da'a ga mazajensu lokacin da suka yi aure suna yin da'a salihatu qanitatu sifatu ta gaba hafizatu lil ghaibi bima hafiz Allah suna koyewa a fake su kiyaye abin da Allah ya kiyaye menene abin da Allah ya kiyaye kowace mace Allah ya ba ta amanar kanta Allah subhanahu wata'ala ya ba ta amanar kanta ta kiyaye wannan amana amana din wannan directly Allah ya baki amana kanki ki kiyaye kanki kiyayewa ta farko ki kiyaye kanki gabiran duk mutumin da yake faje mutumin da yake fasiki mutumin da yake ba mutumin kirki ba ki kiyaye kanki daga sharrinsa ɓangaren irin shigar da za ki dinga yi a matsayinki na mace musulma ko a matsayinki na mace ana ramma a cikin sura ta talatin da uku suratul ahzab aya ta sittin da tara Allah ya ce ya yi wanda biyu kulli azuwa jika wa banatika قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين يدنين عليهن من جلابيبهن نعم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤمنين وكان الله غفورا رحيما azima barakallahu fi Allah ce ya ayyuha ya kai wannan annabi mai girma mai daraja qul li azwajika ga yawa matanka wa banatika da ƴaƴanka mata wa nisa'il mu'minin da sauran matan mu'minai yudnina alaihin min jalabibihin su sassautar da jilbabinsu babbar kafar su sassautar da ita tana jan ƙasa zalika adna ay yu'raf wannan shine zai musawa a gane su cewa gaggun mata ne mata ne masu sarki mata ne masu mutunci mata ne waɗanda suka san kansu mata ne waɗanda suke kare mutuncinsu mata ne da waɗanda ba ballaga zajen yi ba yudnina alaihin min jalabibihinna zalika adna ay na. fala ozai sai ya zama to ba za a cutar da su ba mata ku kalli wata gaba a nan maza suna cutar da ku ta kowace irin yanayi kada ki ɗauka namiji ya cutar da ke ne lokacin da iyo da ne ki lalata da ke ba ta kaɗai ce cutarwa ba namiji duk abin da ya gani na sha'awa a jikin shi ya cuce shi wuraren da ake gani a jikin mace a yi sha'awa to in namiji ya gani ya cuce ki fuskar ki ce ki ne mazaunanki ne kafafunki ne wani wuri kowanne namiji kuma akwai abin da yake iya gani a jikin mace ibirge shi sha'awa to da haka sai aka umarce ku ku sa fadi wanda zai zama tun kina tafiya kamar wani dan kai irin wanda ake dora akan daki din tufafi gashi nan ya rufe kirlif har kafa sai Allah subhanahu wataala ce zalika adana ay arafna fala yu'dhay Allah ya ce wa kana Allahu rahima Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai abinda kuka yi gabanin wannan Allah ya gafarta muku ya ji kanku amma daga nan abinda ya dora da matsala da haka na na insha Allah ya kara mata yadda sai ce Allah ya ji kan matan mutanen Madina ana saukar da wannan ayar sai suka dinga yaga zanin su suna yin niqabi suna yin jilbabi nana ummu salama wata mata ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah gwargwadon yaya za mu ringa jin tufafi a ƙasa sai ce kamar ɗani ɗaya sai na da ummu salama ta ce idan nan kashi kenan za a gan mu za a gan mu sai manzo Allah su salmete to su sake shi zira'i guda ina jan kasa sai wata mata ta ce to ya rasulullah in aka je aka ja shi a kasa kuma aka fito wajen da najasa take ya za a yi sai ce ya tsayiruhu ma ba'dahu in an ja cikin najasa to abin da yake bayansa na kasa zai tsarkake shi wai ne ake so ke nan na a matsayinki na mace ki kare wannan amanar da Allah ibaki amana ta farko ke amana ta biyu a karan kanki ki ci amanar mahaifanki duk macen da ta wulaƙanta da kanta ga wani namiji to ba wai ta ci amanar Allah kaɗai ba ta kuma ci amanar mahaifanta ai amincewa da ke suka yi shi isa da suka kika tashi fita ba tafi tare da ke ba shi yasa da kika tashi tafiya suka hada ki da wannan dan yaron ko wannan yan yarinya sun amince da ke ne to ya zaki je ki yi abin da ba daidai ba idan an kai ga an yi aure to nan kuma abin ya fi muni tana da miji kuma ta haici mijinta wa masu albarka Kani tatun Hafi, hafizatun lil da bima hafiz Allah suna kiyayewa a faki abin da Allah ya kiyaye ta fita ta tafi ba wanda yake tare da ita sai Allah amma ba za ta ci amanar Allah din ba dan ta san Allah yana ganin ta ƴan masu albarka Allah subhanahu wataala ya ba ku ajiyar idanunku kamar inda ya baiwa maza ajiyar idanunsu alaran ma sura ta 24 suratul nur aya ta 31 Allah ya ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim kullil ya yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum na'am ذلك أزكى hmm. bima إن الله خبير بما يصنعون نعم الله يقول للمؤمنين جاءوا مؤمنين ماذا ya gudu min absarihim su dinga ganin su kar kana tafiya kana baza ido kana kallon matan mutane kana kallon 'ya'yan mutane mata kana ganin kallon kallon mutane mata kana kallon 'yayyan mutane mata kana kallon uwayen mutane mata kar yi wannan Allah yake a gaya maka ka dinga ganin ka قل للمؤمنين يغضوا من Ya ce wa da furujahum kuma su kiyaye farjin su kar wani mutum ya ɗauki al'aurar sai saka a al'aurar da bai halatta ya saka ba Allah yake zalika azkalahum wannan shine mafi tsarki gare su ba ka ma kalla ba ballantana a kai ga abin da yake gaban kallo annabi sallallahu alaihi wasallam yace ido ina zina baki yana zina hannu yana zina kafa tana zina yace wal fardu yusaddiqu zalika kulluhu aw yukazzibu sai farbi ya ga sakan ko ya karyata wani ne abin nan sai sai, menene Nikaun, fa nadratun fa kalamun fa samatun fa kalamun fa mu'idun fa liqa'un matakan da ake bi a kai ga barna a tsakanin namiji da mace guda bakwai shida ne na farko su hadu tana kallonsa yana kallonta Likawun, fa nazratun sai kallo e kalle ta ta kalle shi fabtitama sai mata murmushi ita ma ta mata murmushi kun san wata matar ba ta mayar da murmushi duk wanda ya yankare masa baki za ta yankare masa hakuri daga nan fakalamun sai a yi magana kama wa'idun sai kuma a yi ne a yi mahaɗa a haɗa wuri kaza lokaci kaza fani kawo sai an je a yi abin da za a yi daga nan in allah bai shiga cikin al'amarin ba sai kuma farji ya gaskata wannan abin ko ya kare allah ya sauyi da haka manzo allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yi hajjin ban kwana ya goya fasul dan abba akan raƙumarsa akan taguwarsa sai wanda wata mata ta zo tana tambayar manza Allah sai fasul dan abbas sai ringa kallon ta ya kura mata ido sai manza Allah ya kama kansa ya juyar yayi karfi annabi ya kama kansa da karfi juyar da shi saboda yake daina kallon ta saboda ne shaidan ya zuba ko sa kenan zai kama a to ke ma ta nama da lokacin da yake aure mai gidanki lokacin da ka fara zance ki wallahi wata kibiya ce ta fito daga idan ki sai ta soki idan nuna ba ka yi cewa ba ki wallahi wanda muka haɗa ido sai wata kibiya ta fito daga idan ki ta tsiri idan nuna sai na ji ba inda zan yi baki ba sai ma sai ki wallahi ne ma haka wai ce ma haka waɗannan abubuwan yanwa masu albarka su ne Allah subhanahu wata'ala yake mana kake zalika azka lahum wallahu khabirun bima yasna'un inna Allah khabirun bima yasna'un lallai Allah masani ne game da abin da suke aikata su mazan to mata kuma an ba ku irin wannan umarni kuma naku ya fi hatsari ya fi muhimmanci Allah ya ce wa kullil mu'minati يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين دينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جنوبهن نعم ولا يبدين دينتهن إلا لبعولتهم أو آبائهم إيه أو آبائهم أو آباء بعولتهم أو أبنائهم إيه أو أبنائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم طيب. أو بني أخواتهم أو نسائهم أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صلوا Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kullil mu'minati a gaya wa mu'minai mata mu'minai ne matan gauraka mu'minai ne ku Mominai ne ku ko musulmi to musulmi ku to na kun fita daga wannan umarnin ba ku mominai ne ku ko musulmai to ga umarni daga Allah yace wa kullil mu'minati ka gaya wa mu'minai mata yanzurna min absarihin su ma su dinsa ganin karkin fita kin fita unguwa ki baza ido kina kallon mazan mutane kina kallon iyayen mutane maza kina kallon mazan waɗansu mata kina kallon yayyen waɗansu mata kina kallon ƙannan waɗansu mata kina kallon kakannin waɗansu mata kina kallon jikokin waɗansu mata a gaya wa muminai mata ku dinsa ganin ku kamar inda aka ce mumine maza mu dinsa ganin mu Allah yace wa qunnil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna kuma su kiyaye farjin su kiyaye al'auran su kar su yadda wani namijin banza izo ki samu dama akan sai su ce su abinda mata suka kasa ganewa wanda yi lalata da mace shi ba shi da tambarin ya yi lalata da mace a rayuwarsa amma ke da yi lalata da ke kina da tambarin ya yi lalata da ke a rayuwarki da za ki taɓa manta ba har abada kuma idan wani ya sani an miki saboda na har abada sai wata rana ɗanki ya yi abu ko jikar ki sai ai bai tsinta ƙasa ba ai abin gado ne ai gada kun ya da shi gado yanzu na namiji in ya yi zina ba a cewa ya gaji babansa ko da an san ubansa yana yi kuwa amma da an saba samun mahaifiyarsa ta yi ta su sa a ƙasa Allah ya ce a gaya muku wa ya hafazu na faru da hun sai ce wala hun na illa ma zahara ha. mata kar ku bayyana kwalliyar ku sai abin da ya bayyana na daga kwalliyar duk tufafin da za ki sa sunan ki mace in dai sunan ki mace to maza za su gani kuma za su gamsu za su sha'awa duk irin tufafin da ya kasa da aka wata rana na da sauda Allah ya kara mata yadda tsohuwa ne a zamanin Umar ɗan Khattab ta fito za ta tafi masallaci to ta dan yi kwalliya haka nan ita mace ce mai son kwalliya Umar sai ya hange ta sai ce ai maza a ce da ita ce maza ta koma gida kar ta yadda ta je masallaci a haka za ka je aka gaya mata sai ta ni ne namiji zai yi da ni tsohuwa da ni tsohon tsohon da aka zo aka gaya mata sai ce a je a gaya mata da kulli sakin lakas duk abin da ya faso akwai hannun da zai dauke shi nan garin gaura ka da koko ta kaduna road nan na sani shekara kamar bakwai baya akwai wani mahaukaci sai kun san aikin da yake yi in ce takaddun tsere da aka ci aka jefar daga kano zuwa lagos in ya tau daga kano ina tsinciya ina tsinciya ina tsinciya ba zai daina ba sai a je lagos idan gida sai ya dawo wannan hannun shi haukansa kenan tun muna yara muka sai nan dai da shekara bakwai goma baya bana ganinsa amma har wannan lokacin ina yi aikinsa kenan shi ba ruwansa da leda ba ruwansa da buta irin nan da ake shan ruwa a jefar ba ruwansa da komai takardar tsire ko takardar da aka ci nama ita zai ringa tsincewa in ya je inda zai ce bari ya jefa a nan in ya zo ya haɗa sai ya ajiye sai kuma ya ci gaba daga nan haka ike yi to kun gane ma'anar maganar umar dan kamba duk abin da hannu ya jefar akwai hannun da zai iya ɗaukar to da haka karki ringa ganin dankin tsufa wannan tsufan naki wani zai iya amfani da shi ya cuce shi to da haka ko waɗanda Allah yake tsofaffin mata wanda sun yi rataya a rayuwa su ma sai da ya sa musu ƙa'ida Allah ramma Allah ce wal qawaid min an nisa illati wal qawaid min an nisa illati la yawduna nikahan falaysa alayhin junah na'am falaysa يضعن ثيابهن غير متبرجات بذيلا وأن يستعففن خير لهن نعم والله غفور رحيم والله غفور رحيم هو الله سميع والله سميع عليم أغانيكم Allah ce wal qawaid min alƙawahid jam'o qa'id alƙa'id a harshen larabci wanda ya ritaya ya tsufa to macen da ta yi ritaya ga birin sha'awar maza maza sun yi ritaya ga birin sha'awarta allati la yarjuna nikahan waɗanda ba su kwaɗayin aure ba su son aure su ba ma wanda zai doce su da sunan aure Allah yake falaita alaihin na junahun an yaba ana siya bahun babu laifi waɗannan kayan da ake sa kima shima su su cire amma da ƙa'ida su ba gaira mutabar rijatin bijina kada su zamanto suna fitowa suna fitar da wurin sha'awa a jikinsu suna yin kwalliya in ta san za ta yi kwalliya ta shafa hoda ta shafa jambaki da gazal to kada ta fito haka nan sai ta rufe wannan kwalliya da ce ne kenan amma irin matan da za mu gansu ga sunan suna tafiya kada ma ta su eh, amma ma kake ka kusance su to waɗannan babu laifi gairar mutabadir jafin bibina amma sai Allah ya ce wa an safi na khairun lahun duk da haka su kame ga birran yin hakan shi ne fa alkhairi gare su ita ma duk da tufanta ta sa kaya ta rufe jikinta lub lub lub wa ayyar sa'atin na khairun lahun wallahu sami'un alim Allah bai ji ne kuma masani to da in ka dawo wannan ayar ko kika dawo wannan ayar Allah subhanahu wata'ala yace wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma za'ara minha wannan kwalliyar da kika yi ta saman kika sa wannan jilbab din kika rufe to shi kansa hijabin a jikin kwalliya ne kuma ba inda zaki da wannan ya zaki babu yadda zaki dole sai wannan kin ya bayyana a jikin shi to wannan babu inda zaki da shi saboda ka shari'a ta ya ce Allah ya wal yadribna bi humurihinna ala jiyubihinna mata su sa murfin kawunan su akan wuyan su. ma'ana idan kika sa dan kwali ki sai wuyan ki kar a yadda wani abu ya fito ta yadda da za a ce da za a ɗaga hijabin ki za a ga wuyan ki kai tsaye a a zaman to wannan rau abin nan da ya kasa dan kwanin ya kuma rufe har wuyan ki daga ciki wale birna bi kumurihinna ala jiyubihinna ya Allah ya ce wala yubdina zinatahunna kada mata su yadda su bayyana kwalliyarsu ma'ana kayan da suka sa a cikin kenan a tamfar da kika sa ko shaddar da kika sa ko wagambarin da kika sa ko lastin da kika sa ko ashokin da kika sa ko karam da kika sa ko duk wata tufa da kika sa ta kasa wadda ta bi jikin ki kai tsaye bayan an dawaya wannan din da kika sa kar ki bar wani ya gani amma in kin koma gida to babu laifi waɗansu su gani illa liba wula da hinna sai ga iyayensu ubanninsu da suka haife su ubanni waɗanda babu aure a tsakaninku ubanni da ba aure a tsakaninku mahaifinki da ya haife ki mahaifinsa wansa ƙanansa uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ko kanan mahaifiyarki ko wanta ko mahaifinta kanan nata ko wannata uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya amma wanda suke mazazar zai yi auren ki Allah ya sa kuna ganewa da babanki da babansa iyayensu yan mazazar ne wannan ba babanki bane akwai aure a tsakaninsu Allah ya sa kuna ganewa amma haka al'ada baba ne amma ba baba ne muharrami ba Allah subhanahu wa ta'ala ce ko iyayensu illa libulatihinna a illa libulatihinna sai ga mazajen su afwan mijinki shi wannan an ba su dama ɗari bisa ɗari ga duk abin da ya ga dama a jikin kuma haramun ne yake ce ban yarda kaga kaza a na ba haramun ne abinda bai halatta ya gani a jikin ki ba abinda bai yarda ya gani ba wannan kuma ki haramta kansa ba wai nan haramta masa ba amma duk abinda ita zai gani a jikin ki ya halatta ya gani kamar inda ke duk abinda kike so ki gani a sa ya halatta ki gani da haka na na Allah ya kara mata yadda tace da yanzu ne manzon Allah ya mutu ba wanda zai masa wanka sai matansa da mu zan yi masa wanka an fahimta saboda haka tsakanin miji da mata babu hudu ba iyaka ba limitation wajen abin da za su gani ko a junansu kowa ina da damar iga komai a jikin ɗan abokin zamansa kuma ba tare da shamaki ko hijaji ba illa li wani ta mace ba ihinna ko ubanninsu babanki da ya fi bayanin da muka yi a baya au aba hinna ko baban maza iyayen mazajensu baban mijinki amma fa da mahaifinki da mahaifin mijinki suna da iyakar wurin da za su gani bari mu fara da mahaifinki malamai magana shi da suka yi mahaifinki yankin riga kin zama mace ina ya halatta ya gani a cikinki bayan sun yi ijimari sun haɗu a kan cewa bayan kin zama mace mahaifinki bai halatta faufau ga al'aurarki babba kuma bai halatta ya ga ƙirjinki wannan ijimali ne na malamai bayan kin zama mace to mahaifinki ma da ya haife ki bai halatta ga waɗannan wuraren guda biyu a cikinki gani na zahiri to amma sai suka yi saɓani bayan nan magana shida magana ta farko ya halatta ina ko ina a jikinki bayan waɗannan gurare guda biyu magana ta biyu ya halatta iga ko ina a jikinki bayan waɗannan wuraren guda biyu da galin wuyan magana ta uku ya halatta iga ko ina a jikinki banda wuyan wuyanki da waɗannan wuraren guda biyu banda gashi magana ta hudu ya halatta ga ko'ina a jikinki banda cinyoyinki tare da waɗancan da suka gabata tambaya magana ta biyar ya halatta ga ko'ina a jikinki banda cinyarki ƙari da kuma ƙaurinki wajen da ake cewa shara ba ta magana ta shida suka ce bai halatta ya ga komai a jikin ki daga fuskar ki sai tafukan hannayen ki sai kafafun ki tafukan kafafun ki magana nawa kenan shida ta hadu to haka malamai suka yi wannan sabanin to idan mahaifin ki an sa masa iyaka wanda ba mahaifin ki ba fa mahaifin mijin ki inda ya halatta kawai i gani a ki tufafin da kike sawa fuskar ki hannayen ki kafafun ki. amma bayan nan bai halatta ya ga wani wuri sai ne au aba au abna'ihinna ko ƴaƴanku da kuka haifa su ma san ƴaƴansu da suka haifa a cikin su su ma da hudud au abna'i bulatihin ko ƴaƴan mijinsu da ya aure su ba ita ce ta haife su ba amma ƴaƴan mijinta ne au ikhwanihinna ko ƴan uwansu su matan uwa ɗaya uba ɗaya ‘yan uwa shaƙiƙai kenan ko uwa ‘yan uwa uba ɗaya li'abbai kenan ko ‘yan uwa uwa ɗaya li'ummai kenan amma ba ‘yan mazazar ko ‘yan matazar ko ɗan mace da ɗan namiji ba banda waɗannan saboda akwai aure a tsakanin au abna ikhwanihinna ko ƴaƴan ƴan uwa au bani hinna, ko ƴaƴan ƴan uwansu maza au bani akhawatihinna ko ‘ya'yan ‘yan uwansu mata aunisa ihinna ko kuma matansu musulmai mace musulma ya halatta ta ga fiye da wannan abin a jikinki amma ‘yar uwarki ma mace bai halatta ta ga kirjinki ta gaba ba a auren Allah ya sa kuna gane bai halatta haramun ne amma wuyanki babu laifi da matsan hannunki babu laifi shara baki babu laifi kuna da wani zama na shashanci da banzan zama ki kwaye yaɓar fayo fayo to ba laifi ta gani amma dai ki ta katsantsan da haka manzo Allah su san yace la tubashirul mar'atu mar'a fa tasifu hadi zawjiha kada wata mace ta je ta ga wata mace ta zo tana sifanta mijinta wata matar da ta gani in kika yi rashin sa ke zaki zama fanko lokacin da zai zo kuna tare ita ce a ransa abin da kasu banta masa shi yake gani saboda haka ba a hakika ba da ke yake ba kawai da gangan jikinsa yake nan to karki kuma kada ki ce ai mummuna ce ai kaza kaza kaza kaza shi wannan abin ba shi da kyawu ba shi da muni ba kwa gani yanzu a cikin ku nan wace ce ta yadda wata tafi ta kyau to ke miki za ku ta tafi ki kyau ba in ba ku gane ba barin ba ku misali yanzu nan za ku gani da wata kyakkyawa ta yi wani abu kaza kaza sai ki ji to wa tafi kyau ba ku faɗa ana faɗa to kenan ba ke da ta fi kyau ba to kuma haka Allah ya dan adam shi dan adam ba wanda ya fi shi kyau haka kake ji duk munin sa ya ji yake yafi kowa kyau ita ce za ta zo tana faɗa kai san kowa kin wanda ya rasa amma da wani abu zai faru to wa aka fi kyau Allah ya sa kuna ganewa to irin waɗannan abubuwan hikima ce da Allah ya halitta dan adam da aka shi dan adam din ba shi ganin fuskar sa kai tsaye sai dai a nuna masa wani abu ya gani ka Allah mun gode maka amma wani da zai ga munin fuskar sa wai Allah ya kyauta Allah subhanahu wata'ala yace aw nisa'ihin ko matansu malamai suka ce ko mace mace ce arniya haramun ce ta ga musulma to ga yadda aikin yake nan yanzu Allah ya kawo mu zamani 'ya'yanmu ƙannanmu matayenmu uwayenmu ba sa son wahala wai mace wai za ta yi karatun boko wai sai ta je ta karanta public admin ha ke public admin sai kin karanta biki san aftar sun da Allah ya saka a kwakwalwarki yadda duk za a yi public admin ɗinki ya saka ba ko ta ce wai ta tafi ta karanta sociology ke biki san Allah a kwakwalwarki ya saka sociology ba akwai wanda Allah ya saka ne sociology ne ba ilimin wayewa ba to mace akwai wanda ya fi mace wayewa sannan makamar aiki mata ku tashi ku yi karatu karatun likitanci da ya shafe ku saboda ku tserar da 'yan uwanku mata daga matsalolin da yake damun su na rashin lafiya kuna gani gashi nan arna suna duba ku wannan abin da ake yi fa bai wuce babin larura ba fa larura kawai ta sa aka yadda matan da ba musulman ba su ringa duba ku a waɗansu wuraren ma maza ne wanda ba musulmi ba suke duba mata kuma ga wani abu da shaidan ya muku wahayi Allah ya sauke wai sai da kai aini na fi son namijin ya duba ni dan Allah dan Allah dan Allah kin fi son namiji ya duba ki wannan babban kuskure ne kuskure ne babba yan wa masu albarka ku tashi ku teki yan uwanmu mata yan uwanku mata daga wannan mugunyar yanayi da ake ci duk wadda za ta karatu don girman Allah ta karatun likitanci kuma bangaren mata tun da dai ana yin karatun mata kuna cewa ciwon ya mace na ya mace ne ko sai ya mace to gaskiya ne amma a wasu wuraren nan da waɗansu wuraren ko a ko'ina yawa kaga duk sun sun koyi da kai kaga sun san mustaki gaskiya ba tana jin tsoro a ce to za a ƙara mijinta mata kaga nan babu nan a'a mu muna so ne ku yi udkhulu fi fil kafa mm. ai wannan ciwon da kike da shi wadda ba ta da auren mijin ita ma tana da wannan ciwon to ya zama kuma na, Allah ya ganar da mu Allah ya ce aw ma malakat aymanuhunna ko abin da damar su ta mallaka lokacin da yake akwai bayi aw ittabi'ina ghairi ulil irbati min ar-rijal ko waɗanda suke bin gida gida suna neman taimako daga mazan da ba su da sha'awar mata Allah ya ce awi siflin lazina lam yazharu ala auratin nisa ko yara ƙanana da basu su tsinkayi al'auran mata ba su san me ce mace ba su dai kawai suna ganin mace ga sanan amma me ce mace ba su sani ba Allah ya ce wala yadribna bi arjulihinna a gaya mata kar su dinga tafiya suna buga abin da yake kafafunsu na munduwa lokacin da suna kwalliya ado da munduwa li yu'lama ma yukhfina min zinatihim dan a gane abin da suka boye na daga kwalliyarsu. sai Allah ya hada mu gaba ɗaya cewa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun ya ku mu'minai gaba ɗayan ku daukacin ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mazan ku da mata la'allakum tuflihun lalle in kun tuba za ku rabauta da yawa masu albarka waɗannan matakan sune da yawa daga cikin mata suke bari da aka ce waɗansu maza su mayar da su baya alhali ba a baya suke ba mata da kuka ganta yar gaban goshi ce mata da kuka ganta ita ce ta shiga gaban mota ta zama a gaban mota mata da kuka ganta ita ce zagi amma idan ta zama abin nan sai a mayar da ita baya ba ina nufin ki ringa shiga gaban motar mijinki kowa ina ganin ki ba a'a ki zaman zamanto miya da kike kame kanki ki san wace ce ke ki san darajar ki ki san matsayin ki ta yadda da an ganki kawai an ga wani horo waye ke ganin ki bai ga horo ba mai gidanki to muka koma ayar da muka fara karantawa fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah sai Allah yace wallahi takhafuna shuzahunna waɗanda kuke jin tsoron kiyansu daga cikin mata saboda mace idan ta botsare to fa sai a hankali duk raunin nan nata in ta botsare ta fi kowa ƙarfi a gidan yanzu ta zama ne ta zama dage wai dage aka ce ramma? in ya botsare to zaki ma gudu a yake bashi saboda shi natin fada ne da shi to mace in ta botsare tana da naci akwai matsala to in aka samu irin wannan kiyan tun dai Allah ya ce fa yanzu hunna ku yi musu wa'azi ka alaramma hmm. ka san ba wanda ya fi mata jin wa'azi yanzu ka duba ka ga duk sun yi lab sun yi yaro na ake da matsala da kun ji alaramma ya kalubalen sai ko ya ce wai sai dai bangaren aiki nan ne ake da matsala su alaran ma waɗannan su aikin ma insha Allah Allah ike hunna ku yi musu wa'azi hunna fil madaji' in wa'azin bai amfani ba sun kiji to ku kaurace musu wurin kwanciya wasribuhun in kauracewar ba ta bi ba to kuma ku dake su to an ce fa a dake ku amma duka wanne iri ba duka ake nufin mutum a bota ƙwanji a naushi ba kai ne za ka naushe ta ka yi mata rauni kuma kai za ka kashe kudin magani kai jiya ba shi kenan ba da ka naushi ka naushe wa kanka babu to Manza Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai suka yi amfani da wannan ayar sun yi amfani da wannan ayar sai suke dukan mata saboda an ce wasu ribohun na kudake su sai suke dukan mata sai sahabbai mata suka cika gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka kai kuka ka ba maza dama suna dukan ya rasulullah suna ta dukan mu annabi ya zo ga gidansa ya cika da mata yace wannan me ya faru aka ce ai kaji kaji kaji sai aka yi khutbar da babu niyya sai manzo Allah ya sa ka taro masa mutane ya zo ya hau mumbari ya khutba Yadda matanku sun kawo mun kukanku, sun kawo ƙararku ku kulla ne su da duka yace wallahi ulaika laysa yari ko, masu dukan matanku wallahi ba su ne masu alkhairi ba daga cikin ku mutumin kirki ba ya dukan matanku. to da haka da Allah yake a dake su ko a daki matar da sai kiyo ba ana nufin ka buɗe hannu kai ta dukanta ba da haka a zaure malaman zaure sai su gaya maka hannun riga za ka samu haka ke wanda wata irin wanda irin taurin kai ne da ke na yi miki wa'azi na yi miki na kaurace miki na yi miki abin da ke kuma ba a fuska ba fa yawwa karka ma da fuska karka da ke ta a fuska annabi ce yanzu ɗayan ku ba zai ji kunya ba yadda ki matarsa da rana ko mare ta a fuskarta kuma da daddare je wajen ta ba zai ji kunya ba ma'ana ya kamata ya ji kunya saboda haka yan uwa masu albarka mu tsare waɗannan ƙiyam da musulunci ibamu a matsayinmu na mata za mu samu zamantakewa mai kyau waɗanda suke wulaƙanta matan za su dena za su gane cewa mace ba a bar wulaƙantawa ba ce ban duk wani successful mutum da ka sani a duniya akwai wata mace mai hankali mai kirki jarumtacciya da ta tsaya a bayansa wanda duk ya rasa matar da ta tsaya a bayansa to ba zai kai matsayin da yake son ya kai ba tarihi ina nan da yawa ko annabi adam mace sai da su tsaya bayan shi manzon Allah ma mai gayya ne aiki ne dan gurin shi ma akwai mata a bayan shi sun tsaya sun taimaka masa ta yadda ya isar da sakon Allah yadda ya kamata ina roƙon Allah ya mana jagora ya dora mu kan daidai ya taimaki addinin musulunci da musulmai na ga tambayoyi sun fara towa don na ga ya kamata mu tsaya a nan da fata abin da faɗa ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada inda muke kore kuma Allah ya fi mana Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallam wa barika ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm din subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته